يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأحاب إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 da talatin da biyar da talatin da biyar wanda ya zo daidai da da sha ɗaya ga watan sha ɗai shekara ta dubu biyu da goma sha uku a miladi gashi Allah ya sake dawowa da mukan karatunmu da muke gabatarwa sati-sati na bulugun mara wanda muke gabatar da shi a masallacin masjidin nuri madira idan sokoto idan ba manta muna cikin kitabu falaki a kitabu falaki muna babi na uku babu li'ani babu la'ani kaga kalimar la'ani ta samu asali daga la'ana ne wannan kalimar da muka sani la'anatullahi ala fulanin ko la'ana ko kaza kaza daga la'an kenan amma sai dai dake an canza mata siga sai zu al-la'an ne ne ya ko ko sai a ce al-la'an wani abu na wanda ake yi a kotu wanda idan namiji da matarsa suka samu wani matsala ta tuhumar ta da zina na ya gani ganin ido cewa ga ta tare da wani ko kuma ya ga ciki ya ce ba na shi ba to ɗaya da duka cikin waɗannan guda biyu abu na mai haɗari kwarai da gaske saboda haka idan ya tome ta da wannan ba a karɓar tuhuma mutlaka shi kenan a ce ta yi zina a jeji ta kamar yadda shi ma idan an ce kawo shaidanni guda hudu da Allah bai da su kaga an kace lalle lalle bai da haƙƙi yayi magana kuma sai ya kawo shaidan nan guda hudu an kunta ta masa don ba abu ne mawuyaci ba mutum ya gama ta su zina kuma ya kyale shari'a wai shi kenan don bai da shaida da Allah kila kana ganin wani can wata can wadda ba taka ta ba matakka ba wani abu ba ka ga wannan kuma ka hita batun ka kyale su ka basu da Allah can ta cuce ta kuma la Allah ka manta amma abu na mawuyaci mutum ya ga matarsa ana wannan al'amari da shi kuma ha a ce wai ya amince kuma a ce ya kyale babu komai kaga don haka shi shari'a da tambaye shi zo da shaidu guda hudu bai da to kuma an ka bashi wata dama don a fashe masa haushinsa shine damat ya kai abin kotu ko wajen hukuma ko alkali idan ya kai sai a bashi rantsuwa rantsuwa hudu idan ya rantse a cika mai ta biyar da la'ana a ce to la'ana Allah ta tabbata a kan ka in dai karya kake yi ita ma kaga tun da ya rantse tabbas tabbas kila lahi zai haukanta sai da ce ita ma bata yi ba karya ce yake yi ita ma haka sai a kira ta a bata dama rance rancewa hudu cewa ta yi ba ta tunhaye da na biyar na cewa kushin Allah ya tabbata gare ta in ka in gaskiya yake alhali ma'ana ta yi ta ce ba ta yi ba wannan abin da ka faruwa to shi za mu karanta cikin wannan babe mu diba ta hanyar yadda ya samu asali ko ko faruwa shi ta farko zamanin mun sallallahu sallam sannan da hukunce hukuncin da suka ratayu ko ko suka za su zamo bayan an yi wannan al'amarin ga hadisi nan malam ya kawo shi amma ya kawo shi akan wato ya dan ikkire shi ko ku yayi tarkihi irin nashi amma hadisin ya fito a cikin muslim gashi nan malam ya kawo shi kasa shi ma amma mu karanta na cikin littafin wannan shine hadisi na dubu ɗaya da biyar عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل فلان فقال وني وان سأل فلان wani sai bai ambaci suna ne ba ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam amma ya haizo a cikin wasu ruwayoyi ana ce masa ruwaimiru al'adlani ruwaimiru al'adlani don ya tabbata an yi la'ani zamanin mun sallah sallah in ma ji so biyu ko ko fiye da biyu ruwaimiru ga shi dai a wasu ruwayoyi sunansa ya fito ruwaimiru kuma za mu ma hadisi inda ya fito suna ne haka sannan kuma za mu samu wani hadisi zai zai zo wani kuma shi ma ya haka sunansa hilal ibn umayya akwai hilal ibn umayya akwai uwayniru shi yasa ma malamai hadisai da yawa suka yi ta kokarin su ce wane ne ya gabata don cikin kowane hadisi akwai nuna alamar kamar shi ya fara shi a farkon li'ani kamar ba mamaki da irin wannan kadiyoyi zai yawa abubuwa suna faruwa gaba ɗaya wannan ayi wannan ayi sannan Allah saukar da aya gaba ɗaya za ta magance wannan gaba ɗaya ala kulli halin sa'ala fulanun faqal wani mutum ya tambayi manzon sallallahu ya rasulullah yace ya manzon Allah ara'aita ba ni labari Allah waje da ahaduna imra'atu ala fahisha da ɗayan mu ya samu ya samu matarsa akan alfasha ga ta ana zina da ita karara karara kaifa yasna ya zai ya zai aikata ya zai in ta kallama ta kallan da ya azumi in yanzu yana faɗa ya faɗa ya ce ta same ta kaga babban al'amari na ya tuna mata ta asiri kuma karshen ta ba kyale sai an ce kawo shehu guda hudu in bai kawo ba karshen ta zai a tsaya mata kada shi tamanin to ya aisa ne wa in sakata sakata ala mithli zalika in kuma ce kawo baki ne ya ka welcome kenan ko ba haka ba kuma yayi yayi shiru akan babban al'amari wanda bai ya jure mai bai ya manta da shi haya mutu to ya ya rasulullahi ya zai fa falam yujibu annabi ce komai ba bai bashi amsa ba Allah da iko ne falan ma kana ba da zalika wa shigari ko ko bayan an yi wani al'amari da kwana ɗaya ko biyu a tahu sai wannan mutum ya sake zuwa fa qala sai ya ce inna allazi fa'altuka anhu ya rasulullah ka ga abin nan da yan tambayka kadib tuluti bi ajra ba abin nan da yan tambayka Allah ya kaddara ta gitta kuma na da haka ne ina dawa da gidan wani tare da matata fa anzalallahu al-ayati fi suratin nisa fi suratin nuri sai Allah ya saukar da wannan ayi da mun ka sani a cikin suratul nuri wanda tarjama suna za a karanta cikin hadisi والذين يرمون أزواجهم كو hunna كرشن آية فكلهن عليه النبي صلى الله عليه وسلم كرنتا مصدنا آيوي duka. masu magana idan mutum ya je sai matarsa da zina gashi gashi gashi sai ya ce sau hudu sannan ya tun na biye da la'ana Allah ta tabbata gare shi in ya kasance cikin makaryata sannan waye da rawan hal azaba an da ita ma arba'a shahadatin billahi sannan na cikin na ta ce ta ce hushin Allah ya tabbata gare ta in gaskiya ka ita ita ka ƙarya annabi sallallahu alaihi wasallam karanta musu wannan aya ba su bayani ce to abuna mai hadari wa wa'azahu yayi mai wa'azi wani ka ji tsoron Allah in dai abin da kaka faɗi ba gaskiya na baka tawa bakan ka asiri wa zakarahu ya tunatar da shi azaba Allah ga wanda ya ƙarya ya tunatar da shi wannan wa akhbarahu ya bashi labari anna azabad dunya ahwanu min azabil akhirah azabar duniya duk abin da ka dauka ya daure ta yi azabar lahira don ya mata kazafi to al'amarin da zai kuskanta can ya rance kan ƙarya ta yi to wallahi al'amarin ba babba ba ne azabar lahira ta ta duniya qala mutumin nan dai ya nace ya ce la wallazi ba'athaka bil haqqi ma kadabtu alaiha ya rasulullah na rantse da wanda ya aiko daga ya aiko ka da gaskiya wallahi bai mata karya ba abin nan ne faɗa ma wallahi shi ne thumma da'aha annabi sallallahu alaihi wasallam sake karanta fa wa'aza ita ma mata wa'azi ta ji tsoron Allah ta faɗi gaskiya kazalika mai da wancan wa wancan qala ita ko tace la a'a wallazi wallazi ba'ataka bil haqqi innahu lakadib na rantse da Allah wallahi ƙarya yake kuma ka san dole ɗaya guda gaskiya na ɗaya guda ƙarya na to wannan irin haka aka li'ani fa bada'a bir rajuli so fara da wannan namijin fa shahida arba'a shahadatin ya rantse rantsuwa hudu ya ce wallahi ya same ta tana zina in zina ta samu ko ko wallahi wannan cikin ba nasa bane in ciki ya bayyana da ya gama hudu sannan a tsiya a atuha ya mai na biyar da cewa to la'ana Allah ta tabbata a kansa in karya yake yi ثم صلى بالمرأة sannan ya biyunta ya zo ya sa mace ta zanta biyu sannan daga saniya ne ita ma ya yi haka nan ƙarshe da an kai kowa ya rance su mafarraka bai na homa sai annabi ya raba su rabuwa ta aure har abada wadda babu komawa ruwan musulma su na kasa su biyu ba masu ke su gani sahihu rawahu muslim wa qad ikhtasara al hafi zuhuna, yace imam al-hafiz ibn hajar ya takaita labarin anan wa huwa bi tamami fi muslim amma in kana son ka samu cikakken hadisin din ka diba cikin muslim lamba hadisi ta uku. inda yake cewa min ɗari ki sa'id ibn jubair daga ta hanyar babban sahabi almajirin abdullahi bin abbas da muka sani ana ce masa sa'id ibn jubair qala sa'al su'iltu 'an al-mutala'inayn hadiba gani ko ku a saurara yace an tambaye ni ga masu biyu da suka yi la'ani namiji ya rantse da Allah mata ta yi zina ita ko ta rantse da Allah ƙarya yake su'iltu anil mutala ilaini fi imrati mus'ab a zamanin hukunci ko a zamanin daulat mus'ab mus'ab ibn zubair ba mus'ab ibn umair ba mus'ab ibn umair babban sahabi na kuma an kashe shi tun zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam yana cikin wanda aka ce kaza na habahu ko ba haka ba mus'ab ibn umair akwai mus'ab ibn zubair wanda yan zubairiyin daular zubair suka yi rikicin da suka faru dai irin ba amawiya da sauransu to akwai lokacin da musu abu zubairi shine shugaban makka ko ko kamar matsayin gwamna a makka to a zamani ne an yi wata tambaya game da wanda suka yi ali masjid namiji aka tambaye ni shin ya tambaya ayu farraqu bainahuma ana raba su idan mutum yi da ali da shi da matarsa ana raba su ko ko a masu da auren su kawai to yaji sa'id ibn jubair ce wannan shi abban sani ba saboda haka kale yace fa ma zaraitu ma aqulu sai ban fa abin zan ce ba fama da tu ila manzili ibn umar sai littafi kawai littafi gidan abdullahi ibn umar bi makka a can makka makka da ce ni samai fa kultu lil gulami ma yaro ista'adili sai ka wada mallan ina bakin garka ya kai mi izu kala sai ce innahu qa'il yana qailula qa'ilu qailula yana kwana rana ina cewa haka ashe ji muryata fa sami'a sauti sai ji muryata kala sai na annan na kala ce wuda kun shigo fa wallahi ma jaa bika hadhihi sa'ati illa hajatun na san tunda ka tuyo irin wanga lokaci lalle akwai bukata da ta ka ba zaman a yi daina ba akwai lalura da ta ka shigo fa da kansa sai na shiga fa idza huwa ko ni shiga sai ni same shi mutarisun ya shi mi dabar zatan agale ni ko gwado abinda aka da aka azama jaki ehe yi taushi wanda aka cikawa da kaikayi ko wani abu su yi taushi na gada ba man gada ta ɗaukar kaya ta kahu ko yawwa kahu ya shi dan kahu ne ya ki shingida yana kwanci mutawassilin wisadatan ya shingida wata hilo ya aza wani hilo hashuha cikun da an kawa hilo abinda a cikinta lifin ganyen da biyu shi an ka dan murmurɗe an ka tula an kai mata ciko kaga wato duk wannan shi aka ce mata salsuli a wajen malaman hadisi har siffar da ɗalibi ya samu kanta sai ya siffanta kan ya nuna cewa akwai kwakwara har da cewa ga abin da yi har siffar da ya samu kunci sai ce aba abdurrahman ya kai baban abdurrahman kunya ta wadda aka yi abdullahi bin umar ya tambayi shi ce almutala'ina ne mutum na namiji da mata ce ya mata ce da wata kuta ta karyata kaya kaya an ka zo kotu an kai rantsetse ne an kai an kai tsine ne ne to abin da ka tambaya ba ma abin da ka tambaya shi ne ka tambaya shi ana raba su ko auren su na nan magana da li'ani bai da bukatar tambaya don suratul nuri ta bayani ne ko ba haka ba amma sai su abin ta bai ta bayani ba ana raba su ko ba a raba su shi da ce ayu faraku bainahuma sai ce kala sai ce subhanallahi na'am kwarai da gaske tabbas ana raba su subhanallahi na'am siga ce ta tauhidi eh siga tauhidi irin allahumma na'am kamar da mun sallallahu alaihi wasallam aka ce yace eh hadisi nan da yace shin na gama ka da Allah shin Allah ya aiko ka yace Allahumma na'am ko ba haka ba tabbas Allah ya aiko ni shi ma subhanallah na'am yace inna awwala man sa'ala an zalika to ga magana hadisin wanda dake cikin musul yace farkon wanda ya fara tambaya game da matsalar li'ani a zamanin annabi fulan ibn fulan wani dan wani da ambaci suna ne ba mun dai sai ma hakiki da sharhi suka ce sunansa sa uwaymiru al-ajlan wanda da muka ambata uwaymiru al-ajlan yace shi fara tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam qala ya rasulullah yace ya manzon Allah ara'aita law ala ara'aita an law wajada ahaduna imratahu ala fahisha me ka ce da a ce mutum ya samu matarsa akan alfasha ma'ana zina kaifa yasna'u ya dai in takallama takallama bi amrin azimin wa in sakata sakata ala mithli zalika wannan mu ambatai قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi ya shiru falan yaji ba shi amsa ba wala ma kana ba da zalika da washi gari ko ko bayan wani kadiya ta wakana annabi ya taba ture dama ba a son a yi tambaye tambaye ga duk abin da bai faru ba don kar a samu kaddara abin ya faru amma duk da haka ne dai kada ta gitta a tawo sai ga mutum ya sake dawowa fa qala shi ya rasulullah innal ladhi sa'altuka anhu qad tulitu bihi abin nan ne tambaye ka an daraftan ya rasulullah fa anzala Allah azza wa jalla haula al-ayati fi surati an-nur wal ladina yarmuna azwajahum wannan aya ta shida zuwa ta tara fatalahunna alaihi annabi karanta wannan ayoyi wa zakkarahu mai wa'azi wa akhbarahu anna wa wa'aza yana wa'azi wa dakkaru tunatar da shi wa akhbarahu anna azab ad-dunya ahwanu min azab al-akhirah duk wannan mun fassara ya can sama qala la yajran ila Allah a ba'athaka bil haqqi ma kadabtu alaiha eh thumma da'a shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai shiranta fa wa'azaha wa da ita Allah wa akhbara anna azab ad-dunya ahwanu min azab al-akhirah قالت لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب فبدا بالرجل فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين shi wannan ya rance rantsuwa hudu cewa ya lalle lalle abin da ya faɗi ba ƙarya yake ba wal khamisa ta tun fa'i da nabiyar Allah anna la'anata Allah alaihi in kana min likazibina la'ana Allah ta tabbata a gare shi in ya kasance cikin makareta sun masallajin mar'a ya kira mace zan ta biyu ita ma fashin ya arba'a shahadatu billahi innahu lamin likazibina ita ma ta rance sau hudu ta ce lalle lalle ƙarya yake yi wal khamisata nabiyat an anna gadab Allah alaiha in kana min as-sadiqin kushin Allah tabbata akan ta in ya kasance cikin ni cikin masu gaskiya shi mishin ma'ana ƙarya take yi wannan ina muhallin shahidi na tambayar da an ka Abdullahi bin Umar sai sannan annabi ya shi ta kawo mai hadisin duka kalimar ga ce thumma farraka bainahuma sannan annabi ya raba su in ka sun ka kawo hadisi to wanga zaka dauko cikin matani akwai yan canje-canjen abin nan lafazi mun gane wannan ashe kenan abinda muka so mu gane li'ani yana yiwuwa kuma shari'a ta ba da dama a yi shi ehin ba so wannan bakan ba a so nai ka tuhuma takka hasani ma yana daga cikin ɗabi'un da ba su dace mutum ya ta a tuhuma ta ce ga wasu abubuwa karami ko babba amma in kaddara ta gitta kaddanan ma ido kaka karbi jita jita ta karbi tuhume tuhume amma la Allah kila ya zan kaddara ta gitta ka ga na ma idon ka haka nan kuma ka ji baka iya hankuri da in ka ji kana hakuri ka kyale ka kuma ka ci ba wata matsala game da auren ka kila fahimta amma kaji kana iya ka kaji ba baka iya hankuri sai ka kai to in ka kai da wanda za a yi kila mu fahimci wannan wannan kuma dama ta an ka ba mazaje ba tauye musu haƙƙi ba don da an ce dole sai sun kawo shaida hudu da abin ba zai yiwu ba ko ba haka ba don ga hadisin za ka samu na hilalu bin umayyah shi ma yace haka yace ya rasulullahi mutum ya samu wani bisa mata sai ku ce ku ce su ya kawo shida ya zai in ya tafi kamun ya je ya kawo shida ai ya gama ko ba ba shi wanda ka samu ya gama in ko ya hasala ya kashe shi kuma kashe shi kuma ko ba haka ba ya ce wallahi lalle sai Allah ya saukar da wani abu game da matsalar ga don ta ya ka shiga kunshi kanji ya an ka ce lalle lalle sai kawo shaida hudu ya za zaka samu shaida hudu kuma gaba ɗaya su gani gaba ɗaya shi yana nan wawa na ya bani haka sai ka kira wani ka kira wani ka gama zai yiwu ba in kuma ka ɗauki hasala da zahi ka sare shi kuma su kashe ka zahi sannan kuma in ko babu wannan babu shaida hudu ko ba haka ba to ya za su yi ba ka iya shiru ya ce lalle lalle sai wani abu ya faru to kuma sai Allah sauka da wannan ayoyi mu kara shiga mu ga wannan shin ana raba su ana raba su ga hadisi sannan kuma bayan raba su lalle lalle har dole an kai haka guda ƙarya kai ko guda gaskiya ya kai amma ne haka zahiru shari'a ta yi وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للمتلاعنين النبي أتشي مؤل سكي لآني بداجو دسوك جمع كوا يرنجي النبي أتشي حسابكما على الله للي حسابكم على الله دون أبونا ببا دون كوني ahaduhuma kadibun la ahad ahadukuma kadibun lalle ɗaya daga cikin ku dole ƙarya yake ko ba haka ba to abu juna wannan ya rance da Allah ta yi idan ko ta rance da Allah ba dole guda ƙarya yake saboda haka wanga al'amari sai Allah dai la sabila laka alaiha baka da hanya koma mata shikenan kuma har abada la sabila laka alaiha babu hanya komawa qala ya rasulullah yace ya manzo Allah ma li su hasara haka ko kuma ma kila an fahimta ko ya zama na fiyu ma babu yi ko ban da kwan bukatar ta ko ko mali annabi dukiya ta da libbata sadaki na kila an fahimta mali sadaki na haka mai tahariri ya kawo shi nan malam bai kawo shi sai ce la mala ai ba ta dukiya gare ka tunda muna da sadaki ko kala sai ce in kunta sadakta alaiha in hacce wadda kai ta yi zina ko ba haka ba gaskiya ta Allah ta kai da gaskiya to duk yadda ka ba ta fa masta mastahalalta min farji ai ka zo gare ta ka kwanta da ita ko to ai zuwan da kai gare ta sai a ɗauki wannan shikenan ta ci wannan sadaki ko saboda halattar da farjinta da kai wa in wa in kunta kazabta alaiha in ko ƙarya ta kai mata fa za ka ba da laka minha to ai ko ƙaryata ai ko ya kamata a zan ma abin ya tsara nisa gare ta ta shi da ƙaryar da kai mata kina fahimta in har ƙarya kai mata ai ko kamata ta shi da ƙaryar ka ka tona mata asiri ka kai ta kotu ka sa ta rance rantsuwa hudu ka sa hatta ce da ana hushin Allah tabbata gare ta ai ko da babu ko da ya kamata duk wanda yawan ga aiki ka bashi wani abu kila kun fahimta to wannan kenan ala kulli halin ba irin kul'i na ba shi aka so a gane ba a macewa ka kawo banza shege ya kawo mai sadaki ne babu wannan a'a za a raba su salon anun la darara wala darara ba dai tarance ba ba ta yi ba shikenan babu kas babu jiwa gare ta ko a ce ta yi zina kai kuma karance lalle ta yi kai kuma dan ba naka na ba danganta ma dan da ba naka ba sannan kuma ba a yi ma bulalanta mata kazari shikenan ta yi gabas kai yamma kila fahimta wannan ce muttafaqun alaihi وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبصر قال وانا حديثي آه ba hadisin gana na wanda ya gabata ba wani hadisi na da lafazi na can adiba shine wanda aka samo ga muhammadu bin sirin wanda zai zo gaba kaɗan ko kuma shi na mana ya kawo sa'altu anas ibn malik inji muhammad ibn sirin musa muhammad ibn sirin da daga cikin tabi'in almajina abu hurairah radiyallahu anhu da anas ibn malik babbana daga cikin tabi'in malamin hadisi na sai ka tun. hujjatun yace sa'altu ana sabna malikin can kasa ne ka magana rakam ba ta biyu na tambayi ana sabna malikin wa ana ara indahu anna indahu minhu ilma ya na tambayi shi ina ganin shi na da wani abu game da li'ani zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ya hukuncin la'ani sun ka mu karanta na mu koma sau mu karanci hadisin فقال سيتشي إن هلال بن أمية سرارك جيا ببن صحابي عليه الصلاة والسلام هلال بن أمية قذف امرأته يا ما تات يا جهي ما تاتي بشريك ابن سحمة yace tana tare da shariku ibn sahma. shariku ibn sahma shi ma na zamanin mun sallallahu alaihi wasallam shi ma hilal ibn umayya ɗaya daga cikin manyan sahabbai mun san shi sosai hakko da ta hadisin ka abin malikin ko ba haka ba to shi da ibn umayya ya je mata ta ce tare da wani take kuma cikin nan da aka gare ta ya rantsa da Allah ba nashi na ba nawa na na shariku bin sahama wa kana shi shariku bin sahama innan akhal bara ibn malikin shi ya dan uwan bara ibn malikin amma li ummihi wajen uwa ba wajen uba dole da ko ba su uban su guda ba don wancan shariku ibn sahama kaga uba ne sahama shi ko albara ibn malik kaga baba ne malik amma da bara din da shariku din wasu guda wai ana son a kare ma kwatance don ka gane yadda yake ko ba haka ba mun ko san albara ibn malik na'am to abdullahi anas yace wa kana awwala rajulin la'ana fil islam hilal ibn umayya shi a farkon mutumin da ya fara kai kara wajen manzo sallah sallan cewa yana tuhuman mata ta da zina li'ani kenan kala sai shi ana su bamu labari ya ce fala anna fala anaha sai suka yi li'ani don mafari ya tambayi manzo sallah sallan sai da tosha buɗe ya yi ya ce ya rasulullahi in nisa mata ta tana zina ko ko ni ga mata ta cikin da azare ta ba nawa ba ni zan yi annabi sallah sai ya ce to ka kawo shi da ko bulala tamanin ya ce ya rasulullahi inganta tana yace ce har shaida ko tamanin to ya zauɗa nan ya zauɗa nan annabi sallallahu alaihi ya ce lalle ko shaida ko ka ba mu banka to ana haka nan kuma sai ayan da ayin ta sauka na cewa in dai miji na da kai nai ba wani na sabba ba to shi ba batun shi in babu shaida akwai wani alternative akwai wata mazauɗa shi ne ana ba shi dama ya ranci nan take hilal ibn umayya kuma ya shigar da abin kara lalle a bashi dama ya rance sai suka yi la'ani da suka yi la'ani to ga maganar ga sai kita mala ya kawo sama fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi alkali zaka umarni da abinda nusu so kai tanadi tunda da bahaushe na cewa shari'a sabanin hankali duk da kalima ta taba haushe kuma akwai koyi ciki sai dai a ce shari'a sabanin ra'ayi ko an ba hankali shari'a ba ta saba ma hankali sabanin ra'ayi amma da ala kulli hal abinda aka so a ce idan shari'a ta sha ta sha ta doka ko ba haka ba to ita za ka yi haka ji wani abu ko da wani abu ya bayyana saɓani haka in dai ka bi ka'idodi wa da an ka ce kuma kadda haka nan ba da za ka yi bari mu ji wani abu yanzu nan hilal bin umayya ya rantse da Allah wannan cikin ba nasa bane ya rantsuwa rantsuwa hudu kuma an tunhaye mai da la'ana ita ko ta rantse da Allah rantsuwa hudu ƙarya ya kai nashina kuma an tuhe mata da kushi kuma lalle lalle annabi ya tabbatar da sayin ku dai ƙarya yake nan sallah sai wada wata magana yace ma waɗanda aka tare da shi ko zan ka kula min da matar ga idan Allah ya sa aka ce ta hukumar ta ciki ku yi kokari ku dubi min tsayi ya sifa ta idan ya hito kwari irin balarabe saboda hilalu bin mai kwari na kas irin ɗabi'a balarabe sannan kuma gashi ne suku suku yake irin gashi nan zube ba wanda ta mirɗewa ba kila an gane zubi yake wanda ka kwanta in haka ya fito sannan cikin idanu ne akwai launin wanda ba fari fat ba wa mahi yawa sai a ga fara akwai fari sannan akwai baki shi ko amma mun ga wasu kila wasu kabilu ko ko wasu abubuwa kamar misali turawa sai a ga suna da blue eyes abin da sai a ga idanun su blue akwai ma wanda in kaddi bai sai a ga kamar idon musta sai yin wani abu ja wani abu bulu ta ta baka tsoro yawwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ido ne ya fito haka nan sifa na uku ko kwari gashi ne ya zube idane gashi da wannan bulu haka to na hilaluna na na, in ku hito da gashi irin wanga ba bai zubewa ba irin wanga kamar na hilla na afirka ko yawa yawa sai dan dunkule ya dan kuma kuma haka kamar wata kada kada sama haka ko sannan yanzu kuma gashi da yana da alama yawan gashi nan da yawan gashi nan idanunsu ga su kwara kwara irin na <laughs> na da Afirka ko yawa sannan yanzu da haka ya bada sifofin yace kuma na sharikul amma ya sani bai ce amma ku dai rike mu gani tun da ya rance ba na shana ba ta rance na shana to bari mu gani da da siffa wa ga fito to haka an kai to ku ba can kasa fa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku duba ni ita fa in ja'at bihi yada in ta zo da yaron ya zamfari shari'an mai gudan gashi qadiyal ainaini mai kala ido kala cikin ido wajen bakin nan sai zan ba baki wata kala fa huwa li hilal ibn humayya wa in ja'at bihi in ku ta zo da shi akala aka hala mai bakin jira ido jada mai murɗaɗɗen gashi hamsha saƙaini mai siraran ƙwabrukka da dama a addikka siriri ya zan ƙwabrukka ne surirai fa huwa li bin samha shasahama la sharikuna ya ba da siffar mijinta sannan ya ba da wancan da aka tumata da shi kala haka aka yi ku mai ba mu labari ya ce fa'un bi'itu ina ciwon sun ka ji wanga al'amari kuma dako ni ta dako sai rannan kuma ta haihu Allah kuma ya kaddare yaron ya zo da rai gashi kuma yaron haya isa wayo an ka bani labari annaha ja'at bihi an ka ce ka ga matan nan ko ka ji ka ji ka ji in wani za ka za zamu nan eh gaskiya ta haihu siffan yaron aka hala ja'ada hamshu sakaini ya zo gashi nan sak na shariku zai sallallahu sai da wata magana ya ce ba domin laula kitaballahi ba domin littafin Allah ba lakana baini wa baina hasha'anun wanda ba haushe ka cewa da musa kafa wando guda da ita amma kuma ya ce ba domin littafin Allah ba littafin Allah ya hukunta cewa in dai an ka samu haka babu shaida namiji zo ya rance sau hudu a tuhume da la'ana mace ka zo ta rance sau hudu a tuha mata da wushin Allah kuma kai alƙali ka haka nan to mi addabara kai yanzu haka littafin Allah ya ce kuma haka kai to ya za ka yi annabi ce to ba dun littafin Allah ya shafa wannan doka ba kuma mun bi mun yi daidai da mutlaka an bar mu da ra'ayin mu da na saka hando guda da ita da ana sa ajin ne ta don iyakar da nake nan ko wannan kenan saboda haka abinda muka so mu ce kai alƙali do ka yan kabbi da shari'a alkitabu sunnati babu komi duk abin da takkai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da sai da yawa yana cewa ku saurara ni mutum nake yana yiwa ku kawo ƙara gaba gara ɗayan ku ya zan ya hi ɗaya zaƙin murya da iya magana ko ba haka ba ya kasa ɗayan ya ce to ku sani kwakwaci haƙƙin wani da rantsuwa ce ko da zaƙin murya to ana a Yan komai har ƙasa ta bakwai ko a azamai ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam tambaye ce ya rasulullah in kana kadiba wa in kana sha'an yasiran asira annabi sallallahu alaihi wasallam in kana kadiba min arakin wa in kana kadiba min arakin ko da ko alkajiyata saboda haka shi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan hikima ce ta ubangiji da kotu bata zama zamanin manzo Allah na da iko zaman annabi sallallahu alaihi wasallam da ku bi kun wajen annabi nan ki jibril ya sauka yace ce sallallahu talatin wasallam ce faɗa ma wanga shi da gaskiya wanga ƙarya yake ko ba haka ba shi ke na annabi hukunci wani ya taho da ayi kaza kaza a da to kai ce Allah ya ce wanga da gaskiya wanga ƙarya yake ko ko yawan kaza to inda an yi haka to annabi ya kawo to ku ga za ku yi ku da ba a wahayi kai ma mu da ai to shi yasa sai aka wa aka karaka shari'a wasu dokoki masu tsauri ko masu ƙarfi waɗanda in ka bi kansu to babu wata matsala kuma ba a tadda hukuncin Allah mudda shakka a shari'a ko da ke za mu kai kan ya riga mata musulunci ba a fil a shari'a musulunci ba a fil saboda kai an kashara babu court of appeal dun a fil warware hukuncin da ya gabata na ko ba haka ba ana warwar hukuncin da ya gabata in ya saba ma doka ko ba haka ba to kuma ba a hukuncin sai da wanda Allah ya ce sai kawai da in an yi zalunci in an yi zalunci kuma wannan matsayi ne daban ba a na ba a walwala shari'a ko ba haka ba ala kullu halin sai mun zo da wannan kadiya insha Allah to mu koma a sama wa ana na anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala abshiruha mai mai zai na fassara fa in ja'at bihi abyada sabiqan fa huwa li zawjiha wa in ja'at bihi akahala ja'dan fa huwa lil ladhi ramaha bihi muttafaqun alayhi to nan kawai abinda a gyara karkashin muttafaqun alayhi nan. ya mana mutafafin alai sai a ce bukhari da muslim ko to wahami na malam yayi bukhari bai roto shi ba imam muslim ya roto shi amma bukhari bai fitar da hadisin gaba saboda haka sai ka sayi alama ga mutafafin alaihi sai ka rubuta muslim kawai kila an fahimta don kafa hujja a gaba daga cikin siffofin da aka ba da rantsuwar li'ani daga cikin siffofin da aka ba da rantsuwar li'ani an ka taho ga miji an tsaye da shi cikin wurin da za a tsaye da namiji ga mace an tsaye da ita za a fara da namiji ya ka'ida sai dai aka hibaban to kamu a fara mai sai an bashi bayani duka an ja mai ayoyin li'ani biya fas na sotin nuri an ja mai hadisan da suka kara bayani sannan a tsoratar da shi daga ni da rantsuwa da karya a ba shi tsoro ya tabbatar da ya yi mirsi sirri sasa ya ce lalle lalle sai ranci. to sai a bashi rantsuwar ya rantse ɗaya ya rantse biyu ya rantse uku ya rantse hudu ba full stop yana yi kila an fahimta ya rantse billahi alladhi la ilaha illa huwa na same ta kana gana ya komai ya komai ya komai ko ba haka ba to sai a dakatar da shi in yayi hudu to sai a sa a cikin bab sai a sa mai bashi rantsuwa musan ko kotu akwai wanda ka tuwa kamun ka ba da shaida sai ya ce ka ci abin da zai ciwa ko ehe to wannan ba shi zai ce ba kai zaka cewa to in an karance hudu sai azama hannu ga baki ya dahe bakinka don ba a son a wuce a yi hudu sai a tun waye da la'anta kai tsaye a'a sai a yi full stop nan tsakanin rantsuwa hudu da a ce la'anar Allah ta tabbata sai a dahe baki nai to sai a yi mai wa'azi ce to wane farance to fa abu na kalima ta daga ba za ka faɗi la'ana Allah ta tabbata ne muddin fa ƙarya ta ta tabbata ba ta ha tabbata ka kiyaye Allah ka ji tsoron Allah ka tuwa makan ka asiri ka tuwa mata ka asiri in ka sa abin ƙarya haka ka bashi kawai a babu wani ka kace ka ko ba haka ba tamanin kawai ai ma tamanin ka ya ha ya ha asiri gare ka to a rike shi a yi mai sai an sai a mai wa'azi nan a ce to in wakar riga ka furta wa gaza ka furtawa ha abada kai da matarka wannan sai an yi shi kila an fahimta ga hadisi وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر رجلا يا أمر شوان متون أن يضع يده يأذى هنوني عند الخالقة قد كلمة تبدأ ذي هدي على فيه أكم باكي شي ويرنسوة يبشي داهي من باكي ني aka dahi baki ne wa kada sai annabi ya ce innaha mujiba da ka faɗi shi kenan an yi mawusuwa da ka faɗi ta tabbata a dahi baki ne don kai ya fito wani hurtawa shi yasa malamai daga cikin muka jiba malamai suke sun kafin da shi suka ce na hudu za a rike baki ne in namiji na sai a sa namiji ya rike baki ne in mace ta za a ce mata ko a sa wata in babu tunda mata ba su ta kotu ko ba haka ba a musulunci mo kotu ba mace ba ta komi cikin sha'anin rantsuwa cikin sha'anin kotu komi ba ta yi in dai ba ita an kai kara ba da alƙali da mutu da sara da kowa dun mata na ƙayar